Aikin gayyan wanda ya faro daga Dirkaniya kuma ana sa ran zai kai har cikin unguwar Nasarawa da ke jihar Kaduna. An fara shi ne domin taimakawa gwamnati wajen magance ambaliya wacce take jawo barna da hasarar dukiyoyi kamar yadda shugabannin matasan unguwan aliyu musa da kuma magaji fada suka shaida mana ruwan da aka yi sati kun da ya wuce ya yi ruwan ya yi karfi ya yi barna gidajen mutane ya shiga dakunan mutane sai muka ta muka haɗa kai muka ce to ya kamata yi tun da garinmu ne angonmu ne ba sai mun jira gwamnati ta sa mana hannu ba gara mu yi da kanmu sauran unguwanni su ma ya kamata su koyi da irin wannan ɗabi'a da muka ɗauko na taimakon kawunan su da kawunan su maimakon su jira gwamnati har barna ta faru gare su kafin kuma su suna kwamfilan cewa gwamnati ba ta musu kaza ba ta musu kaza ba amma in suka taimaki kansu to za su samu sauki na rayuwa da kuma barna da ruwa yi wa mutane marafan nasarawa comrade nu muhammad da sarkin sabon garin sun tofa albarkacin bakin su akan wannan aiki iyan da damuna ta kama kuma ga bola ta tara hanyoyin kwata sannan da tudu ya ci cika ba a kwashe ba ruwan ya fara gangara yana cin makarantun islamiyya yana cin gidajen mutane masu ginin kasa wannan ne dalilin samu ga cewa ba za mu tsaya mu ta kira gwamnati ci gaba da cewa gwamnati zo ta yi mana ba ya kamata mu fito mu yunkura mu sa karfin mu da 'ya'yanmu don mu ga cewa hanyar ruwan ya budu sauran al'umman da suke anguwa masu ginin kasa a wannan ambaliyar ruwa bai ci gaba da lalata musu wurare ba injiniya magaji bala matazu ya yi godiya ga gwamnati dangane da aikace-aikacen da take gudanarwa inda ya buƙaci al'umma da su ci gaba da taimakawa kansu da kansu kafin gwamnati ta sanya musu hannu. ruwa yakan shiga mutane gidaje saboda wannan magudada. To da farko muna godiya ga wannan haɗin kai da suka bada kuma Allah ya ƙara zumunci. Allah ya haɗa kan mu gaba ɗaya waɗanda kuma ba sa zuwa suna tunanin wani abu allah ya sa su gane da musu zo su haɗa kai da mu ci gaba da guna da wani aiki muhammad sani yusuf nasarawa labarun liberty